أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وما فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan musulmai ina farawa da gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na azumin Ramadan bakwai ga wata. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibada da muke a wannan wata mai albarka, ya sanya mu cikin waɗanda ake ‘yantawa. Ba mu gushe ba muna suratul tagabun, kuma kun san abin da sura ke karanta zuwa. Saboda haka jiya mun ga irin fafatawa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi ta bugawa da kafiran Makka su suna gani in Allah zai turo da manzo to ya kamata ya zamanto ya turo da manzo ne dan adam amin ba dan adam ba aljani ba kuma aljani ba mala'ika saboda haka shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sha gwagwarmaya yayi wa'azi su karbi wa'azin ba su yadda ba cewa to ya Allah zai turo mana da dan adam kaman mu ya to shine manzo in ana son mu imani to sai dai ko a turo mana mala'ika shi yasa manzo Allah yayi wa'azin yayi wa'azin ba su yadda ba garin makka ya zafi sai ce to bari ya tafi ta'ifa ya je ta'ifa ya samu mutanen ta'ifa kuma sun yi shiri amma ba shiri na karban manzon Allah ba su ma an tara matasa don su jajjefi manzon Allah saboda haka manzon Allah ya wahala taifan da bata shigu ba kenan aka rika jifa manzon Allah aka rika jifa manzon Allah manzo Allah ya jiyo da shi da Zaidu bin Haritha ya dawo saboda Da'if bata shiga ba Allah ya turo mishi da mala'ika na duwatsu cewa ka ba da dama ayi yi ruwan duwatsu ga waɗannan mutane na Ta'if duk a halaka su manzo Allah ya ce a'a in dai akwai wani option ba wannan ba to ya Allah ina neman tunda mutane na ne in su ba su imani ba a samu a cikin tsotson su da jikokin su a samu mai imani da Allah sai ce Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamu ya Allah ka shiri mutane ba sani ba to yayin da manzon Allah ya zo kuma yake sallan asubahi a batnun nakhl wani wuri mai dabinai wani wadi da shi da wannan dan gidan nashi yayin da mutanen Taifa suka kishi yayin da mutanen Makka suka kishi sai kuma Allah ya mishi wani baiwa sai ya hore mishi aljanu ‘yan adam sun ki sa? to aljan kuma sai ya karɓi wa'azin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba tare da manzon Allah ya gansu ba yana karatun Qur'ani dama su aljanu sun saba wannan ya taka wannan wannan ya haukan wannan har su je su jiyo maganan Allah su sato magana daga wurin mala'iku wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan har na ƙarshe ya gaya wa boka boka kuma ya gaya wa ma'ana wanda duk ya zo wurinsa don neman abin da zai faru gobe sai ya gaya shi to aljanu ke musu wannan amma ba sa yadda aljanu su biya wa boka bukata sai boka ya kama cewa Allah sai ya yi ne sai ya zama kafiri sai su ce da shi to in kana son bukatar ka ta biya sai ka yi yanka yankan kuma ka nemo bakin bunsuru taure ko a samu bakar saniya ko bakar kaza duk wani abu baki baki da ka je wurin wani wani malami in ka dauke shi malami ne in yace a samu bakin kaza da bakin kaza da bakin kaza ka gane kana hannun boka kuma ka gane in kai da abin da yake fadi ka kafa cewa alqur'ani sannan sai ka yi sallah na kwana 40 Allah bai karba ba hadisi ne daga manzon Allah sallallahu man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wurin boka ya yarda da abin da bokan ke faɗi ya kafircewa abin da aka saukar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi in ya je wurinsa kuma bai gaskanta abin ba bokan ya sa mishi shakka lam tuqbal salatuhu 40 yawma sallar sai yayi kwana 40 Allah bai karba ba to wayannan aljanu sun saba zuwa su je su samo labarin su kawo to yanzu sun hau sun hau sai suka ga wani irin yula wani irin jan wuta daga sama ya zo yana kokkona su Qur'ani ya ba mu labari cikin suratul safat kana tunawa wasafat safa wasafat صبحتي صبا فازداد حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكذبون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاب inna zayyana sama'a dunya zayyana dunya lalle mun kawata saman duniya bi zinatin al kawaki da kawa na taurari taurau ku duba ku gani musamman in aka dauke wuta kuma ya zama babu ainihin wato haske na wata yayin da tauraru suke wani irin kawa wani irin ado ga sama tauraro nan kowane guda daya ya bi duniya da abin da ke cikin sa tauraro da kake kallo a sama ga sunan dubbai ɗaya tak ya fi duniyar mun nan yawa Allah ya ce mun kawata shi kawa aka yi wa sama ba kawar kawai ba sannan kuma tsaro suke yi kana gani wani lokaci zai ga kamar wani tauraro ya faɗo da gudu to an jefi shedani ne saboda haka wa hifzan min kulli shaytanin marid duk wani shaytani mai girman kai da shi ake jifan shi sai Allah ya ce illa man qatifa al-qatfata fa adbahu shihabu kaqib kana samu wadansu daga cikinsu su wanda kike samu magana na sama can in sun hau kan juna wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan na sama sai gaya wa na kusa da shi na kusa ya ga mishi kafin a kai ga na ƙasa an jefe su gaba ɗaya sun jefe sun faɗi amma ana samun wanda ke iya sato maganan kaɗan sai ya jefa wa boka don haka in bokan ya samu labari ɗaya sai ya cuɗanya da ƙarya casa'in da tara saboda haka a labarin boka cikin labari ɗari casa'in da tara su ƙarya ne ba gani ba Allah ji kan da Ibrahim bawa mai shinkafa yana ba mu wani labari lokacin yana mana tafsiri a nan adamawa ko lokacin ana gongola yace wani boka an wani boka da ya gari ko da ya gari ya sauka a tashar moto a irin wancan lokaci babu telefon in ma akwai bai wuce analog na kasa ba yana sauka a tasha sai ga yaro yace ina gidan malam wani sai yaron yace aiko aiko na san gidan barin kai ka ba nisa suna kan hanya sai wannan bako sai ce wa yaro dala akwai wurin zagawa kafin mu je gidan malam saboda a dame nake na sauko ciki na ya baci sai yaro ya ce to ai ga gidan nan mun zo ka bari mana in mun shiga sai ka ainihin wato sai mu yi magana a baka wurin da zaka zaga maimakon ka zaga kan hanya sai ce to shikenan ana shiga yaro sai je ya sallama da yake yaro ne ya je wurin malam shi ko bako da ya zo wurin boka yana waje da kayansa daga zuwan yaro sai ce ga ta malam kai bako amma bakon nan tun a hanya ya ce min yana jin bayan gida sai ce to yaro in ka fita karka yi magana shi tafi abinka ka ji ko yace na ji malam ga wannan sai aka dan bashi wani abu a sai akwai wata hanya ce yaro dawo gidan ma hanya biyu ne ce bitanan karfi a duka kar ma ya gamu da yaro saboda haka daga fitowar malam yana shigowa Ya ce ba ko barka da zuwa su barka da zuwa kuma ka zo kana jin kashi sai ce a a ce babu shakka malam ina jin bayan gida ce to zo ga bayan gida aka nuna shi shiga bayan gida yayi ya fito ya dawo tun a bayan gidan yake ce malamin nan hatta bayan gidan da take ji ya sani bai san kuma waye ga malamin to haka boka suke suna da agent da suke yawo suna ga yawo mutane ko cikin mata ana samun wakilansu ka san mata in an yi wani bakon boka a gari sun fi kowa samu labari ita bukatan ta gaba daya kishi ko in dai akan kishiya ne in ba mai da hankali ba sai ya taba imanin ta ita dai duk abin da za ta yi dai kar a mata kishiya kar a mata kishiya alhalin ba ta sani ba kishiyar na alheri ne tunda Allah ne yake ayi ga wata mata muna dawafi wani shekara tana dawafi tana ya Allah kamar min da mijina ya zama kamar ruwa in shanye shi ya zama kamar ruwa sai yadda ne da shi ya Allah sai yadda ne da shi ba wata na gaya wa Allah <laughs> kai kuma kana nan kana bacci ita damuwanta gaba daya mijinta to amma kuma ana samun na kwarai cikin matan musamman ma matan mu ahlus sunna da suke karatu alhamdulillah Allah ya saka da alheri sai dai su ma sai a hankali ko ina tare da malam Kabiru Gombe wani ke ba mu labari wata mata malama ce mai wa'azi yar izala ce ta sha sunna aka gayyace ta walima irin na mata ta ringa yau mata wa'azi ku ji tsoron Allah mata ku daina hana mazajenku. ƙara aure auren nan Allah ne yake yi. Fanki, huma, daba lakum minan nisa'i masana, wasu rasa, wa ta karanto wa in kintu Allah ta tadilu fawahidatan kuma kun san Allah ya ce walan sabi wa an tadilu bainan nisa'i wa law harastu ayoyi ya rika sauka tana gama wa'azi sai wata mata ta daga hannu tace malama ina da bayani tace to bismillah tace a ni da ke nake so miki bayani tace to zo sai ta taso ta matso kusa da ita tace malama wannan wa'azin ki yami tasiri na ji dadin sa Allah ya saka miki da alheri da irin ki ake samu kuke yi wa mata wa'azi haka ai da an zauna lafiya yanzu malama ni ba abin da ya dame ni dama akwai magana da na rike shi yau kusan shekara guda na kasa gaya ni tace to menene ce wallahi tace ban gane ba wallahi ne jikin ga mijinki tace miji na eh wallahi ai ni ma ya daura min aure saboda haka yanzu mijinki ai mijinmu ne dama tun da ya aure ne yake yana shakka baya so ya gaya ni. baki ga wata rana sai kwana a gidanki wata rana sai ya tafiya ai gidana yake zuwa ya kwana saboda haka wallahi amma na ji dadin wannan wa'azi da kika nuna cewa ke ba ruwanki a sai mijin ki ma bai san cewa imanin ki yayi nisa haka ba ana ga mata tana inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi kan ace ko ba malama ta suma yanzu yanzu tana wa'azi yanzu ta suma na san kun ji wannan wa'azi a wurin mana kabiru ba sai ka dauke ka rabe rabe sai ina sai asibiti yanzu ga malama mai wa'azi akan kishiya yanzu kuma ga wa'azin ya ya koma kanta ana zuwa asibiti aka ce sai a ƙara ruwa aka ƙara maka ruwa da kyar ta farfado tana farfadowa tana bude ido sai ta ga wannan mata dai a kujera kusa da ita tace wance kin biyo ni kuma ki ƙara sali la ilaha illallah <laughs> sai ce dakata bai wani Allah dakata wallahi tallahi mijinki ba ban ma san shi ba ce. Eh. da gaske kike yi to wallahi ba san shi ba dama na ji kin yi wa'azi ne nazo in jarraba ki in ga wa'azin nan da gaske ne ko kuma wa'azi ne a yanzu na gane wa'azi ki irin wa'azi mai busuru ne ba ki aiki da kun san wa'azin da busuru ko shi ma malam wai ba mu labari Allah ya ji kansa wai wani mutum ne baya baya zakka amma ƴaƴansa suna jin zafin abin saboda haka sai wani malami zo yana wa'azi akan muhimmancin zakka wanda bai bada zakka ga hukuncinsa ga matsayinsa fawailul lil mushrikina alladheena la yutuna zakata har zuwa karshe sai yaran suka ce kai an samu mai wa'azi gwanda mu dauko shi mu kawo shi mana wa'azi ko baban mu zai gyara aka dauko mai wa'azi aka aje shi kamar mu gan ga mai wa'azi na wa'azi ga wa'azi ya haɗu ga uban kuma duk titi ya fito da farin gemu yana zaune ana wa'azi yana zub da hawa yana kuka yana kuka ƴaƴan suna alhamdulillah baba ya gane baba ya gane a sai baba bai gane ba <laughs> sai washe gari da safe suka zo gaida babansu baba ka jiya an yi bako mai wa'azi wannan mai wa'azi ya iya wa'azi sai ya ce wallahi na ji wa'azi na ji wa'azi tun wa'azin nan yana shiga ina kallon mai wa'azin nan ba ku gani na kuka ba suka ce mun ga kana kuka ka ai wa'azin mai wa'azi da na kurawa mai wa'azin nan ido na gage mun sa sai na gage mun yayi min kama da busuna da ya bata ni har ya fara wa'azin har ya kare ban san me ya fara akan me ya wa'azi ne Ya yi kama da wannan mata ko bai kama ba saboda ka wa'azin ta ya zama kamar haka to mata ana samun waɗanda suke sun yi amanna da bokaye amma matanmu na ahli sunna alhamdulillah da yawa daga cikin su sun gane sunna kuma suna gyara ita ma wanda mai wa'azi muna fatan Allah ka ta gare, to saboda haka bokaye suna samun labari ta hanyar ne ta hanyar wato aljanu amma aljanun nan sai Allah ya sa tauraro sai Allah ya sanya a ciro tauraro guda sai a jefe su to daga nan sai aljanu suka duba suka ga ko ina ya toshe labarin sama ba sa samu me yasa ba sa samun labarin sama a sai Allah ya turo ni da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aljanu suka ce to yanzu abin da za a yi mu tashi mu tafi mu samu labarin me ya hana mu samun labarin sama gumi da yake zuwa mana daga sama ba ma samu in mun haura za mu je sai a je zo mu da wuta kowa ya kone akwai dai magana to yanzu aljanu sun fito suna nema suna neman ina za su samu mai hana su jin labari manzon Allah kuma gashi ya fito daga ina da'ifa ko ya je yayi wa'azi ba a saurare shi ba yanzu kuma yana sallan asubahi yana karatun alqur'ani sai Allah ya dauki karatun qur'anin sai ya yata a duniya sai ga aljanu sun zo suna zuwa sai suka ce lalle ga abin da ya hana mu samun labarin sama sai suka kewaye manzon Allah wannan ya kan wannan wannan ya kan wannan kai ka ce kaman za su zamanto shirgi akan manzon Allah ma'ana kamar su faɗo kan manzon Allah amma manzon Allah bai gansu ba suka saurari karatun alkur'ani bayan sun saurari karatun alkur'ani har ma sun musulunta sun yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi saboda aljani ba a iya kallon su a sura na aljani wani malami ya ce yayi yayi littafi akan harka na aljani wani dan jarida tare da aljani sun zauna a ɗakin ɗaba sun yi ɗawafi tare sai ya ga makwabcinsa sun yi sallah bayan an yi dar sai ce ma salamu alaikum sai suka kai sa. ni suna na wani daga wuri kaza yace ni kuma suna nawa ne sai ya shiru yace ina ne garin ku sai ya shiru bai ce mishi ba yace a ah, malam na gaya maka kasar da na fito kai baka gaya min naka ba sai yace malam a dakin kaba ba a kariya in gaya ma gaskiya ni aljani ne amma ka san mu aljanu mukan canja mu zo a suran dan adam muna iya fitowa a suran dabbobi muna iya zuwa maciji muna iya zuwa kare muna iya zuwa kule komai aljani na iya canja, aljani ma na iya shiga cikin jikinka har ya koma ya sanya maka wasu wasu, ko wa min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-mayl jinnatu wan nas kuma sune wanda manzon Allah yace inna shaytana yajri min ibn adam majarad yana shiga cikin jini yana yawo sai ce bawan Allah ne fa aljani ne yana ga ya mishi sai sai miƙe zai gudu yace a dakata mana baka karanta minal jinnati wan nasi bane qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ba karanta ayatul kursi ba ba karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ba wa karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim ba karanta hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ba ba karanta la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk ba karanta wannan ba sai ce na karanta yake to don me zaka ji tsoron aljanna ai mu ma karantawa muke kullum annabi ya ce in mun karanta Allah zai tsare mu daga sharrin mutane kuma in kun karanta Allah zai tsare ku daga sharrin aljani to in dai ka karanta tsoron na ne zaka ji to kuma sai ya sake sai ce to wane da gaske kai aljani ne ce to ya zan yin ganka a suran kana aljani yace ai suran mu baya ganuwa yace kaga yanda muke a makamu Ibrahim muna wurin makamu Ibrahim muna zaune to idan da zaka karanta suran aljani hancin aljani ya wuce ɗakin kofar ɗakin Kaaba yace halitta mu bai da kyau gani me kaza ne me kaza ne me kaza ne samu wani littafi asafi ma aljinni dan jarida yana hira tare da aljani ya ba da labari ya ba labari na ga wani ma cikin tambaya jiya ya rubuta mana ina hukuncin aure tsakanin aljani da kuma ɗan adam yana yiwa wannan bai yiwa saboda haka wannan bawan Allah ya gwada ya gwada wannan ainihin wato ɗan jarida munin aljani da irin yadda yake da irin yadda yake amma ba a iya ganin su a su. to saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sun saurare shi sun mai imani da shi amma annabi bai gansu ba har ma yanzu bayan sun musulunta kuma sun koma garin su sun ma zama masu wa'azi Qur'ani ya bamu labari wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an ya ya فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما يقضيها ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا نعم. إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين wannan duk wa'azi ne na aljanu suke wa mutanensu wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni ba su labari lokacin da muka karkatar da wasu sashin aljanu suka zo suna sauraron karatunka na alqur'ani manzo Allah na karatun sallah sun kewaye shi suna sauraro falamma hadaruhu qalu ansitu lokacin da suke nema me ya faru ne aka hana su sauraron sama da suka zo suka samu manzon Allah na karatu suka ce falamma hukalu an situ. suna zuwa suka ce ta kowa ya shiru kowa ya shiru kaga aljanu ma in suna sararin qur'ani shiru suke qur'ani ya ce in ana karanta alqur'ani ku yi me ku yi shiru ku yi sauraro kuma ku yi shiru saboda haka yanzu sun saurara bayan sun saurara kuma sun fahimta kuma sun yi imani sai Allah yake falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila mun munzir lokacin da ya gama karatun sun yi imani sun saurara har sun koma zuwa wurin mutanen su suna wa'azi daga zuwa mai suka ce wa mutanen su suka ce ya kawo mana ya ku mutanen mu me faru lalle mu mun ji wani irin littafi wannan littafi an saukar da shi bayan annabi Musa ya nuna aljanu suna jimawa a duniya sun zauna bayan annabi Isa sun sani bayan annabi Musa ma sun sani suka ce mun ji wani ne littafi da aka saukar bayan annabi Musa ya littafin yake musaddiqan lima bayna yadayhi sannan yahdi ila al wa ila tariqin mustaqim wannan littafi yana gaskanta littafin da yake gabanin sa Qur'ani kenan ya gaskanta Injila ya gaskanta At-Taura sannan yana shiryarwa zuwa ga gaskiya kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya miƙaƙiya sai suka ce to ya ku mutanen mu ya qamana ajibu da yanzu sun zama masu wa'azi suna ce ya qamana ya ku mutanen mu ajibu da Allah ku ansa wa mai kiran Allah wannan annabin da Allah ya turo shi ya turo shi ne zuwa ga duniya baki daya ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan Allah ya ce mun aiko ka ne zuwa ga duniya baki ɗaya Muhammad saboda haka Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu domin Allah ya halici dan adam da aljan don me ala ramma wama khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun dan adam da aljani purpose din abin da yasa Allah ya halice shi dalili ɗaya ne kawai don su wa Allah ba Allah yana neman ku shi arziki ba ba yana neman ku shi abinci ba أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله ما بكاتم wannan gaba daya abin da yake nema kawai ku kade tashi wurin bauta saboda haka ya qaumana ajibu da wa aminu bihi in kun yi imani me zai faru ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku daga zunubanku abinda kuka aikata sai Allah ya gafarta muku wa yujirukum min azabin alim kuma Allah ya tsere da ku gabarin azaba mai radadi in kun yi imani da Allah sai aljanna Allah ba zai muku azaba ba amma in kun yi imani ne zai faru ومن لا يذب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين amma wa man la yujib Allah wanda duk bai ansa wannan mai kira zuwa ga hanyar Allah ba wanda bai ansa wa manzon Allah ba bai ansa wa littafin Allah ba ya sani fa ba zai gagari Allah a bayan kasa ba in Allah ya kama shi to ya shiga uku kuma bai da wani kuma bayan Allah da zai iya taimakon sa irin waɗannan ulaika fi dalalin mubin suna cikin bata mabayyin to lokacin da wannan ainihin wato aya ya sauka manzon Allah yayi karatun alqur'ani ya juyo ya dawo bai san wa'annan ainihin wato aljanu sun yi imani ba sai da Allah ya bishi wahayi yace quluhiya ilayya annahu istama'a quluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Allah ya ce quluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni gaya musu ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam uhiya ilayya kace min wahayi annahu istama'a nafarun min al cewa waɗansu jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatu na alqur'ani faqalu inna sami'na qur'anan ajaba suka ce mun saurari wani abin karantawa na alqur'ani abin mamaki yahdi ila rushdi fa amanna bihi الرشد فآمنا wannan littafin na alqur'ani yana shirewa zuwa ga shari'a duk wanda ya bi shi ya shiri don haka fa amanna bihi mun yi imani kenan sun musulunta ولن نشرك بربنا أحدا ثم ولن ba za mu sake yin shirka mu sanya kishiya ga ubangijinmu mahalicinmu Allah har abada ba mu ƙarin sake yin shirka kaga kenan alheri sun yi mai sun yi imani shine can cikin sura har yanzu Allah ya ce ma qama abdullahi wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakuduna alayhi libada yadda al'amarin yake lamma qama abdullahi lokacin da abdullahi bawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana karatun Qur'ani su wayannan aljanu me suka yi kadu yakununa alaihi libada sun kusa su kasance kaman su fadu akan manzon Allah su zaman to kaman shirgi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan manzon Allah bai gansu ba to kun ga mutanen makka sun ki su bi manzon Allah ya je da'ifa an jefe shi sannan kuma Allah ya hore mishi wa aljanu saboda haka fa in aminu bihi fa in aminu bihi بمثل ما وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى وإن تولوا فإنما هم في شقاق da za su yi imani da shi ne alkhairi yahudawa yahudu da nasara da sun yi imani da wannan littafi na alkur'ani da sun kasance shirye amma su ma sun ƙi imani mutanen maka sun ƙi imani sai kaɗan daga cikinsu to alarama idan mun dawo nan mun gano cewa su mutanen makka sun yi ta nuna cewa ba mutum ya kamata a turo musu ba ya kamata a turo mala'ika kafin su yi imani al'alin Allah ya ce da akwai mala'iku a bayan ƙasa da su ma an aiko musu da manzo mala'ika amma mala'iku ai ba sa yi wa Allah laifi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ma amarahum wa ma yumarun saboda haka ba ta saba wa Allah don haka su din nan ma'asumai ne Allah ya tsare su tunda Allah ya tsare su ba masu sabon Allah bane ba su bukatan wani manzo ya zo musu wa'azi amma mu mu ne aka bar mu da hankalin mu da tunanin mu aka bayyana mana ga gaskiya ga kuma bata sannan aka turo mana da manzanni don mu yi amfani da zuciyar da Allah ya ba mu na gane gaskiya da littafin da Allah ya bamu in mun dauka mun yi aiki da shi sai mu samu gidan aljanna saboda haka al'ummomi kafin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi kafin mutanen Makka su ta manzon Allah al'ummomi magabata sun karyata annabawansu mutanen annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu mutanen annabi salihu sun kareta shi mutanen annabi hudu sun kareta shi mutanen annabi shaibu sun kareta shi me yasa aka musu azaba zalika bi annahu kanat tatihim rusuluhum zalika bi annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayyinat saboda ne faqalu abasharun yahdunana fakabaru wa tawallaw واستغنى الله والله غني حميد ذلك العذاب wannan azaba da ya sami wayancan annaba wayancan al'ummomin wayancan annabawa wanda suka kafa cewa annabawan su abin da yasa aka musu azaba tun anan duniya kanat tatihi rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun kasance sun zo musu da mu'jizozi sun zo musu da ayoyi annabi salihu ya zo da taguwa amma suka soke taguwar annabin Allah suka kashe daga nan Allah bai su ba mutanen ainihin wato annabi Shu'aibu sun tawaye mudu an musu wa'azi ba su yi aiki da shi ba Fir'auna ya ƙaryata ainihin wato mu'jiza annabi Musa ya sake sanda ta zamanto maciji ya ce sihiri ne bai yi imani ba annabi Isa alaihi salam ya zo in yi addu'a makaho da aka haife shi da makanta ya warke kuturu ya warke mamaci da ya mutu shekara aru aru in yi addu'a ya tashi amma duk da haka ba su imani da shi ba suka ce dan Allah ne Allah ya ce manzonsa ne ba dan Allah bane ba za ku gane haka ba sai ni kiyama ranar da annabi Isa zai barranta gabarin su ce ya Allah ban ce su bi ni ba akan ɓata. ban ce su rike ni abin bauta ba da uwata na ce su bauta maka kai kadai ka cancanci a bauta ba saboda haka wayannan annabawa sun zo da dalilai da hujjoji daban-daban amma mutanen su suka karyata saboda haka sai suka ce faqalu abasharun yahdurana yanzu wani mutum ne zai zo ya shirye da mu ya nuna mana hanyar Allah fa kafaru sai suka kafirce wata wallau suka juya baya suka kidin annabawa wastagana Allah Allah sai ya wadatu ga barin imaninsu saboda haka ko sun yi imani ko ba su imani ba ba su iya cutar da Allah da komai saboda haka shi Allah godiyan mai godiya baya kara mishi komai kafirci mai kafirci bai iya rage mishi komai cikin mulkin sa wallahu ganiyun hamid Allah shine mawadaci kuma wanda ya cancanci a gode mishi to sai Allah ya sake biyowa baya da irin abinda su waɗannan kafirai na Makka da sauran kafirai suke inkari bayan sun karyata annabawa rukuni ne daga cikin rukunan imani har yanzu kuma sun karyata da yinin alkiyama ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba sai Allah ya ce za'amal ladina kafaru za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير كان من وكتين سركيتي زام الذين كفروا ألا يؤسوا سوى إن كافري سريا duk inda kaga za'ama ya zo ma'ana ƙaryatawa ne bai yadda ba bai imani ba saboda haka za'aman lazina kafaru allan yub'asu su waɗanda suka kafurta sun raya sun ƙaryata sun ɗauka cewa ba za a yi tashin alkiyama ba saboda haka suna ƙaryata yinin alkiyama cewa ba za a yi tashin alkiyama ba qul gaya musu bala wa rabbi latuqasunna eh, wa suna latuqatunna gaya musu lalle haka ne za a yi tashin kiyama bala wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na cewa za a yi wannan tashin alkiyama wa bala harfun yati li ahad ma'anai. in kaga bala yana zuwa ne wani harafi ne da yake zuwa da ma'anoni kamar guda biyu al-awwal na farko raddu nafi yana kore ainihin wato yana bada raddi akan wanda ya kore abu yake ba za a yi ba kamar da suka ce za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala ka gaya musu bala ma'ana an kore ƙarya kuke za a yi tashin alkiyama sannan kuma yakan zo al eh, eh, istifham ai muqtarinu bi nafi zai zo kuma don ya nuna ainihin wato tabbatarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce alastu bi rabbikum qalu bala alastu bi rabbikum qalu bala lokacin da Allah ya halicci ainihin wato dukkan halitta tun suna ainihin wato alamuzar gaba daya Allah madaukakin sarki gaba dayan mu yayi magana da mu zuriyan annabi adam yace shin ba ni ne ubangijin ku ba kiran tambaya akai qalu bala kowanne daga cikin mu yace ya Allah muna tabbatarwa nan ba korewa ba ma'ana mun tabbatar kai ne ubangijin saboda haka to alqur'ani wuri guda uku wannan ainihin wato bala bala yazo don manzon Allah ya yi rantsuwa ya gaya wa duniya cewa yana rantsewa da mahalicinsa cewa lalle sai an yi tashin alkiyama na farko dai gashi zaman ladina kafaru Allah yi asu qul bala nabin wanne ne ala ma wa yastanbi'unaka haqqun hu ya ya quli wa rabbi innahu la haqqan wa ma antum bimu'jizin yastanbi'unaka suna ta tambayar manzon Allah a haqqun hu shin wannan kiyama nan da ake magana gaskiya ne za a tashin kiyama qul i kaga ya musu haka ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaq ma'ana alkiyaman nan gaskiya ne kaga aya na biyu kenan na uku fa وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب وقال الذين كفروا وإن سكا كافرتا سنشي لا تاتون الساعة قيامة بغيظوا بقى ولا يتاتين قيامة بقى قل يا موسو بلى وربي ina rantsuwa da ubangijina na rantsa da Allah cewa sai an yi tashin alkiyama saboda haka wayannan su ne cikin alqur'ani wayannan ayoyi guda uku inda sai da manzon Allah ya rantse akan tashin alkiyama ai wata rana ma sai da wani kafiri ya dauko ainihin wato kashi da ya dudduge sai ya zo gaban manzon Allah ya kama wannan kashin sai ya murza ya ainihin wato sanya kashin nan sai ga kashin ya zuzzuge a hannunsa ya zamanto kaman gari sai ce to yanzu Muhammadu wannan kashin da ya ruddige ya zama ba komai ba kake ce mana kuma za a tara wannan kashi awalam yaral insanu awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin me faru wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa wanda yake cewa qala yuhyi al'izama wa hiya to Allah yake قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين أولم يرى الإنسان shin dan أدم بيغني با ba با sani ba eh ai ya sani anna khalaqnahu min nutfatin mu ne muka halice shi daga ainihin wato mani mani shi yasa wani kafiri ya tafi yana rigima a gaban sayyidina abubakar yace wani rigima zaka yi ka fito daga mafitsara guda biyu mafitsaran mace da mafitsarin namiji sai da maniyin ya fito daga namiji ya jefa wa mace da za a ce ga maniyin a jikinka kana jin kunya kai ne kuma kake takama kana cewa mun fi karfin kaza har kana tafiya kana jin kaman zaka tsaga kasa kai wane ne awalam yaral Insani. anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa qasim mubin mun halicce shi daga ainihin wato mani sai gashi nan yana husuma yana girman kai wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa har yana buga mana misali yana mantawa da yadda halittarsa yake ya dauko ainihin wato kashi da ya rududduge ya murza a hannunsa ya zamanto da shi gari وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم yana cewa wane ne zai rayar da wannan kashin alhalin kashin ya rududduge ya zamanto kaman gari sai Allah ya ce ne قل يحييها الذي أنشاها أول مرة قل ko gaya mishi ba shi labari ba su labari qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wanda zai ainihin wato rayar da shi shine wanda ya kage halittarsa tun farko Allah ne ya kage halittarsa tun farko kuma shi ya kashe shi kuma shi zai raya shi ai halittanku ma'ana shi ya fi wahala maimakon a ce ainihin wato tayar da ku ما خلقكم ولا بعثكم إلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة halittan ku bai wuce kamar halittar rai guda ɗaya bane in dai Allah zai raya rai ya samar da shi kuma ya kashe shi to ai zai iya kuma tada shi ai abin da yafi wahala shine ka kirkiro abu ba wai bayan ka kirkiro shi kuma a ce zaka tada shi ba ai halittan la khalqu samawati wal ardi Allah yace la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna akthara an-nasi la ya'lamun saboda haka halittar samai da kasai yafi wahala akan halittar dan adam sama da kasan nan sun fi wahala amma cikin kwana shida Allah ya halice su أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد saboda haka wanda bai kasa cikin halittar farko ba kuma ba zai gagara ba cikin halittar saboda haka ya ku bayan Allah ya kamata ku gane don haka alƙiyaman nan sai ta zo za'amal ladina kafaru allan yu'asu qul bala wa rabbi la thumma latunabba'unna bima amiltum ba kawai tashin ba sai an ba ku labari dangane da abin da kuka aikata ko wa zalika ala Allah yasir wani abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala kowa sai Allah ya bashi labari hatta wannan zama da muke a masallaci kowanne mu gashi nan yana sauraron alqur'ani sai an bashi labari shi yasa manzon Allah ya karanta wani aya summa menene Allah madaukakin sarki ya ba da labari idza zulzilatil ardu zilzalaha wa aqra idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha بأن ربك أوحى لها ce idza al ardu zilzala in aka girgiza ƙasa girgiza. da zaran ƙasa ta yi rawa wa al ardu athqalaha kasan kiyama ce in ƙasa ta fidda nauye-nauye da ke cikinta duk wani abin da ke cikin kasa tun daga zamanin annabi adam duk wanda ya mutu sai an tada shi an fidda shi a ranar ɗan adam yana tashi da ya gan gaban Allah wa qala al-insanu ma wai me ya faru ne yau wai me ya samu wannan ƙasa sai Allah ya ce me yawma idin a wannan rana tuhaddisu akbara ranan ƙasa za ta bada labarinta yanzu a duniya dan jarida na ce ga labarun duniya mai karantawa wani ko da safe zaka ji BBC kanun labaru karfe shida ka ji voice of america a matsayinka na bahaushe ka ji mai duniya ta kwana shida da rabi ka koma ina bbc ka ji kanun labarun bbc karfe bakwai yana yi ka koma rediyo ina france labarun hausa wani kuma ya koma rediyo kaduna ya ji labarun karfe bakwai barka da yau karfe bakwai da rabi yana yi ya koma ina ya sake komawa BBC bakwai da rabi wani kuma ya koma ina Voice of Nigeria wani kuma ya koma ina Germany Cologne duk wayannan hausa suke suna ba da labarin da ya faru a duniya haka ne ko ba haka ba labarun duniya mai karantawa Halima Jumrau labarun duniya mai karantawa wani to wannan labarun lahira ne yawma idin tuhaddisu akhbara yau ranan ƙasa ce za ta ba da labari abin da aka aikata a kanta ƙasar ce za ta yi magana saboda me bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangiji ya mata wahayi duk abinda kake tana ɗaukar hoto tana ɗaukar hoto kuma baka isa ka kare ta ba shi yasa sahabbai suka ce ya rasulullah wani irin labari zaka bayar sai manzo Allah ya ce abinda kowa ya aikata a kanta namiji ne ko mace sai ta bada labari tana bada labari kuma shi da kansa ya san labarin da aka bayar gaskiya ne bai sai ya karyata ba in bakin zai karyata sai Allah ya sa bakin ma a toshe bakin a hana ta magana al yawma naqsimu ala afwahihim al yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yawma naqsimu ala afwahihim Allah yake a ranan zamu sanya hatimi mu yi silin baki baki baya magana al yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannayensu za su yi magana hannu ya ce da ni yayi kaza da ni yayi kaza kana kallon abin mamaki hannun kana magana in ya faɗa hannu ya faɗa sai kafa ya bada ce da ya ce hakka aka yi kafa da ni aka ce barna da aka yi a wuri kaza da ni hannu ya ce da ni ya rubuta aka yi sata aka ci amanan gwamnati aka saki dukiya aka yi kaza aka yi kaza yana zaune da bironsa a lokaci kankani ya ci amanan bidiyoyi. Kaje kaman mahaukaci a ce mutum ɗaya ya saci biliyon ɗari biliyon kaza biliyon kaza har ya saci abin da ba zai mishi amfani ba kuma ya iba ya ɗauka ya bar Najeriya ya kai wajen Najeriya ya cuci 'yan Najeriya ya cuci kansa ya cuci iyalinsa kuma he must account for it sai ya kuma yi bayani ko dai a nan duniya ko a gaban Allah Halalu ha hisabun wa haramuha iqamu in haramun ne tattara sai an mishi ainihin wato hisabin abin da ya tara ta hanyar halal sai yayi bayani ta hanyar haramun kuma sai an mishi punishment da wuta saboda haka ku ji tsoron Allah hannunka ya to yana rubuta alkhairi in kai dan jarida ne ka rubuta alheri in kai ma'aikacin gwamnati ne rubuta alkhairi alƙalamin kai rubuta alkhairi kada a rubuta 00 1 million naira a ƙara zero kada a sa ya zama billion. 1000 dan ƙara zero ya zama miliyan 10000 dan ƙara zirori ya zama to miliyoyi yanzu yanzu kaga an sata a ba mutum kwangila a hada baki da shi ba zai kawo ba sai dai a zo a gyara ya tuna ran da Allah zai tsira shi a tambaye shi wakili ne fa na manzon Allah ya tura a je a karbo zakka ya je ya karbo zakka sahabi ne na manzon Allah da ya karbo zakkan ya kawo ya dawo sai ce ya rasulullah wannan an ce in kawo na sadaka ne na zakka wa hadha uhdi ilayya wannan kuma an bani hadaya an bani kyauta hadha lakum wa hadha uhdi ilayya hadha lakum wannan naku ne ya rasulullah wannan kuma nawa ne wannan naku ne wannan nawa ne sai manzo Allah ya kalle shi ce me yasa baka zauna a gidan uwarka da ubanka ba har kyautan yaje same ka sai da muka baka aiki muka yanka maka albashi sannan ka ce wannan namu ne wannan naka ne ai duk abin da ka je ka tattaro nan namu ne kawo in an baka albashi ya kamata kuma ka tsare shi yasa muke kira ga gwamnati a gyara albashin yan sanda kada dan sanda a hanya ya tsaya bayan ya tsaya kuma ya zo ka zo cewa alhaji muna gaisuwa muna nan nan fa muna nan anan soja ce muna gaisuwa muna nan nan in ka je gidan fursuna gaisuwa don ka ga dan uwanka da aka kama shi wada yana nan yana ce muna gaisuwa muna gaisuwa